sakamakon wasannin da aka buga na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester united a rukunin a ta doke kungiyar kwallon kafa ta csk moscow da kwallo biyu da daya sai benfica a wannan rukuni ta sha kashi a hannun basel da kwallo biyu mai ban haushi a wannan rukuni dai manchester united take jarar gama da maki 15 sai basel take mataki na biyu da maki 12 CSK tana mataki na uku da maki tara Benfica tana mataki na hudu ba tare da maki ba rukunin ba kuwa Bayamuni ne ta lallasa PSG da kwallo uku da daya Celtic ta sa kashi ta sha kashi harin Andalus da kwallo daya mai ban haushi a wannan rukuni PSG take jan ragaman da maki sha biyar sai Bayamuni take mataki na biyu da maki sha biyar ita ma sai Celtic da ke mataki na uku da maki uku Andalus tana mataki na hudu da maki uku yayin da rukunin ca kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid roma gida ta samu nasara kan karabak da kwallo ɗaya mai ban haushi a wannan rukuni dai kungiyar kwallon kafa ta roma tana mataki na ɗaya ne da maki sha ɗaya sai chelsea ta take mataki na biyu da maki sha ɗaya atlantico Madrid ko tana mataki na uku ne da maki bakwai sai kungiyar kwallon kafa ta Karabak wacce take mataki na hudu da maki biyu. sai rukunin da ida kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta doke sporting da kwallo biyu da babu sai kungiyar kwallon kafa ta olympiacos ta sha kashi a hannun juventus da kwallo biyu da nema a wannan rukuni dai barcelona take jan ragama da maki sha hudu sai juventus take mataki na biyu da maki sha daya sporting tana mataki na uku ne da maki hudu sai kungiyar kwallon kafa ta olympiacos ta take mataki na hudu da maki daya bayan kammala wasan mun bayyana sunayen kungiyoyi guda takwas da suka samu nasarar zuwa wasan zagaye na 16 akwai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United daga rukunin ba da kungiyar kwallon kafa ta Basel a rukunin da kuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich sai rukunin ca da kungiyar kwallon kafa ta Roma da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a rukunin da kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne da Juventus a yau za a kuma ci gaba da fafatawa a sauran wasannin na rukunin wacce ba a kare ba na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai din inda za mu fara da rukunin E kungiyar Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Morebo a yau za su fafata da Sabila sai Liverpool a ƙasar Ingila su fafata da Spartak Moscow. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk za su fafata da Manchester City ne a rukunin pass sai Feyenoord su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Napoli rukunin ga kuwa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ne za su karbi bakuncin Besiktas sai kungiyar kwallon kafa ta Porto su fafata da Monaco yayin da rukunin har Real Madrid rike da ragamar kofin a shekarar da ta wuce za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund sai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Apple Nicosia za a buga wasan ne daga misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kabaru da kasar Chari. A bangaren sai cinikayya kuwa wato sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya Wata za a bude a watan Janairu. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce zai kashe kuɗi kimanin fam miliyan 80 domin sayan 'yan wasa a watan Janairu mai kamawa amma kuɗaɗen za su samu ne ta hanyar sayar da 'yan wasansa guda biyu Luka Shaw da kuma Matthew Damian ɗan shekara 28 da haihuwa. Mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Cotillas ɗan shekara 20 biyar da haihuwa zai iya yin watsi da sabunta kwantarakinsa a kungiyar ta Chelsea ya kasance cewa ba zai ana ganin dan wasan ba zai ci gaba da zuwa kungiyar ba ko da za su kara mai albashi kamar na mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United David De Gea ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Madrid ta nuna sha'awarta ne na ganin taso dan wasan Chelsea Eden Hazard daga kungiyar ta Chelsea domin ya taimaka wa dan wasan da Cristiano Ronaldo a kungiyar. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce a shirye take da wajen sayar da dan wasan ta Theo Walcott dan shekara 28 da haihuwa wa tsohuwar kungiyarsa ta Southampton ko West Ham shi ko Lionel Messi ya yi kira ga kungiyarsa ne ta Barcelona da ta jingina batun sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Philip Coutinho ya ce ta maida haya kamata ta mai da hankalinta ne wajen ganin ta nemo mai tsaron baya wa kungiyar shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ya ce ya dawo kan bakansa na ganin ya dauko dan wasan nan na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai suna Alex Sanchez iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyoyi huta lafiya